وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake dawo da mu wannan makaranta mai albarka a cikin wannan gari na damtoba a wannan safiya na lahadi wanda ya daidai da sha uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadojinmu ya karba mana azuminmu sallolinmu da sauran ayyukanmu na gari kurakuranmu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara abubuwan da muke yi ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya gafarta mana waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya jikansu ya haskaka kaburburansu mu da muke raye Allah ya sa mu cika da imani muna cikin tafsirin waɗannan ayoyi da malamai suka kira su da ayatu siyam ayoyi waɗanda suke bayani game da hukunce-hukuncen azumi da ladubban azumi da wasu abubuwa makamantan haka. Jiya mun karanto ayoyi guda biyu amma mun samu mun yi tafsirin aya guda ɗaya a cikinsu ayyaman ma'aduda فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم a yake cewa kai wa alal ladina yusifunahu kai fidyatun ta'amu miskin فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن موسى مكمل شجيع شهر رمضان شما مالا يا كرن تامنا أما لوكتي بيبام داما مني بياني أكن سبا ينا cewa شهر رمضان وتر رمضان الذي unzila فيه alquran wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa hudallin nasu shirya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda sannan bayanai ne dangane da shirya wal furqan sannan kuma littafi ne wanda yake rabe tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida min kuma shahara duk wanda watan ramadana ya halarto masa yana lafiya kalau yana mazaunin gida ba matafiyi ba to wajibi kenan ya ɗauki azumi shine fal ya sumhu to wajibi lallai ne ya ɗauki azumi in yana zaune a gari in dai lafiyansa kalau yake cewa wa man kana mariban duk wanda ya kasance ba shi da lafiya au ala safar ko kuma yana halin tafiya ta iddatun min ayyamin ukar sai ya ajiye na waɗansu kwanakin na daban yuridu Allahu bi kumul yusr Allah yana nufin ku ne da sauki wala yuridu bi kumul usr baya nufan ku da tsanani walitukmilu iddata kuma domin ku cika adadin watan azumi din walitukabbirullaha sannan ku yi wa Allah bari idan watan azumi ɗin ya zo ƙarshe. Alama hadakun a bisa abinda Allah madaukakin sarki ya shirya da ku ya datar da ku na haɗuwa da ranar sallah. Wala allakum tashkurun kuma domin ku zanto masu godiya da Ubangiji Allah madaukakin sarki. A wannan aya, Allah madaukakin sarki ya sake fito mana da waɗansu hukunce-hukunce da wasu bayanai dangane da abubuwan da muke bayani a kansu tun makon da ya gabata shine batutuwa game da abin da ya shafi azumi da kuma watan azumi ɗin kansa a wannan aya da za mu yi bayaninsa a yau Allah Maɗaukacin sarki yana cewa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن yana so ya sake bayyana mana falalan wannan wata na ramadana da muke ciki sai ya ce sharu ramadan watan Ramadan nan da kuke ji da gani wanda aka umarce ku da ɗaukan azumi a cikinsa to wata ne mai falala wanda daga cikin falalansa allazi unzila fihi alquran a ciki aka saukar da alqur'ani kenan watan ramadana falalansa ya kai falala a cikinsa ne Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a musulunci muna da watanni goma sha biyu ne almuharram safar rabi'u awwal rabi'u sani jumada awwal jumada sani Rajab, Sha'aban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja. A waɗannan watanni guda goma sha biyu da muke da su, Allah maɗaukakin sarki bai zaɓi kowanne wata ya zanto shine watan da aka saukar da alkur'ani ko ya saukar da alkur'ani a ciki ba sai watan ramadana kaɗai. wannan ya nuna mana a watan ramadana wata ne mai falala da aka yace shaharu ramadan watan ramadan ashahar wata ɗin. asalin ashahar malamai suka ce an ɗauko kalman ne daga al-ishharu abinda ya shahara abinda ya bayyana ya yi suna a cikin mutane daga nan sai aka kira wata da ashaharu domin babu abin da ya kai wata shahara wata babu inda ba a san shi ba a duniya wani diyan da zai ce an san shi a duniya akwai lungun da in an je ba a san shi ba amma babu wanda zai ce shi bai san wata ba babu wacce za ta ce ita fa inda take babu wata da haka ita ba ta da labarin wata wata abu ne wanda yake shahararre kowa ya san shi da haka aka samu wani yake wake yake cewa fa ya ku fil azhani shay'un matahtajan naharu ila dalili ta yaya zai inganta a kwakwalwa idan aka ce wata ko tauraro ko rana yana buƙatar dalili a ce mutum ai dalilin akwai rana ko wata abu ne wanda ya shahara to don haka da wata ya zanto abu ne shahararre sai aka kira shi da sunan ashaharu wata domin al'amarinsa ya shahara ta ko'ina sannan kuma duk wata ya zanto a ranar da yake fara fitowa mutane a ɗabi'ansu sukan yi ihu na murna na bayyanan wata duk da cewa kamar mu a yanzu ba a damuwa da fitowar jinjirin wata in ba a irin watan ramadan da watan sallah ba in ba waɗannan lokutan ba mutane ba sa damuwa da shigowar wata daka jare jinjirin wata zai fito ba ruwan kowa ma wani ma bai ma san jinjirin wata ya fito ba in ba ya kama ya ji kwanan wata a wani wuri ba ma baya sanin wani wata ake amma in watan azumi ya kama galiban mutane sai hankalinsu ya dawo watan sallah ya kamo hankalin mutane sai da amma in ba haka ba ina amma al'amarin wata ya zanto duk lokacin da jinjirin wata ya bayyana tun ma a jahiliya in sun ga jinjirin wata ya fito to ana ihu ana murna sabon wata ya kama sabon wata ya kama amma mu galibi sai zanto yau ba haka ba kuma hatta a musulunci din abin so ne kwarai da gaske ya zanto ko da yaushe kwanan wata na musulunci yana kai, ana taranki ko a ina ne yau nawa ga wata ki faɗa a wani wata ki faɗi sunan watan shekara nawa ki faɗi sunan shekara amma sai ya zanto yau mun kirke kwanakin wata na boko ba na musulunci ba wanda watan musulunci in za ki rike lissafin shi ya fi sauki domin yana fitowa a sama za ki gane yau nawa ga wata amma wancan da babu alaman cewa gashi ya kama don baya fitowa a sama amma sai aka wayi gari shi muka fi rikewa wata ma yanzu da za a tambaye ta kwanan wata yau nawa na gokon za ta fara fara in an ce ba wannan ba sai ta ce to wancan ko sai a rike kai ba a san nawa ga wata ba wanne wata ake ciki shekara ta nawa dubu ɗaya da nawa ne dubu biyu da nawa ne ba a sani ba amma na boko wani shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya wani wata april yau nawa ga wata ashirin da kaza wannan kam galibi mutane sun iya rikewa abin da ba shi da tushe ba shi da asali kuma waɗannan watanni na turawa da muke ji da gani ba su da alaka ko kaɗan da musulunci alaƙansu da kafurci ne alaƙansu da bautan gumaka ne domin sunayen watan ma an yi rutin an tsago ne daga cikin sunayen gumaka oktoba din nan da za ku ji to ox din sunan wani gunki ne haka november nof din sunan gunki ne haka suka yi domin asali tun lokacin da aka halicci sammai da kasai Allah maɗaukacin sarki ya gama tsara watanninsa guda goma sha biyu ne Allah ke cewa inna iddatu shuhur inda Allahi isna ashara shahara fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard adadin watanni a wurin Allah maɗaukakin sarki guda goma sha biyu ne. Tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai, tun a lokacin guda goma sha biyu ne. Waɗannan watanni da muke gani na kafirai ko na turawa, su dama guda bakwai suke da shi, kuma ba wai tun lokacin da aka halicci sammai da ƙasai ba ne. Daga baya suka kirkiro kuma guda bakwai. sai suka zo suka ga to na musulmai fa nasu guda goma sha biyu ne daɗin lissafi dozin kenan sai suka yi ƙoƙarin to su ma su ƙaro biyar mana su ɗaura a kan bakwai ɗinsu su ma su zama sha biyu da ka sun kwaikwaye mu ne ba ba wai mun kwaikwaye su ba da ka ya kamata namun mu firkewa wancan dan ba a riƙe ba komai don haka da suka zauna a ƙasan greek shine inda bahaushe yake cewa ƙasan girka suka yi zama sai suka ga cancantan su ƙaro biyar to kowane ƙasa da irin gunkin da suke bauta mishi me za a sa sai ƙasan nan za su ce to kar ku manta sunan gunkin mu ok a sa oktoba sunan gunkin mu ya samu shida in an sa sai mai november ta shi to mu ma sunan gunkin mu nok a sa November mu ma gunkin mu ya samu shiga mai dis shi ma sai ta fito Disamba mu ma Allah mu ya samu shiga kowa ya rika kawo sunan gunkin shi a haɗa watan da sunan gunkin shi yau shi muka fi rikewa yanzu da za mu tashi a nan a jero watannin sha biyu almuharram safar duk yanda ya kai ga shahara akwai wacce in dai a ɗaure ta ne a station sai dai a ɗaure amma Januwar February March wannan wacce ba ta taɓa zuwa makaranta ko aji ɗaya ba ta iya ta koya a layi. To me ka wannan akwai sakaci kenan dangane da al'amuranmu. Yau idan muka tashi sa daɗin aure da na boko muke sawa, ba a sawa da na arabiya. Da da za a je sa ɗin aurenki sai a ce to a sa mata auren ya kasance talatin ko ashirin da takwas ga watan almuharram da ta ce to mene almuharram zai kasance saura sati nan a mata gwari-gwari amma ce ashirin da tara ga watan mai za ta ce yawo mun gane amma wancan ba a gane ba me ya faru akwai sakaci kenan dangane da abin da ya shafi al'amuranmu game da wata watan namu ne amma kuma sai zan muna yin baya-baya da shi don haka watannin musulunci su ne asali idan aka gan su ana murna daga cikin abin da zai nuna akwai muhimmancin mu rika sanin yaushe wata ya kare yaushe wata zai kama in mun koma littafin nan na hisnul muslim da ake mana islamiyya za mu ga akwai addu'a da aka mishi take da azkar ko kuma du'a'u ru'yatul hilal addu'an ganin jinjirin wata da zaran sabon wata ya fito akwai addu'a da ake yi amma da yawa ba mu sani ba wasu ma in sun yi kokarin sun sani sai in watan azumi ya kama su ce to wani addu'a ake in an ga wata wasu in ba su gani da idonsu ba in an ka labarin an gani ba sa yin addu'a daga nan an manta da addu'a in ba ka ba addu'a na ganin jinjirin wata addu'a ne wanda kowane wata da an ga watan an ce to an ga watan to kan mutum ya karanta addu'a Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله haka annabi ya koyar in dai an ga jinjirin wata ya fito a karanta wannan addu'a Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani ya Allah ka sanya jinjirin watan nan ya kasance gare mu da imani da aminci Wa salamati wal islami da samun salama da kuma musulunci wa salamatu wal islami wa tawfiq mu samu dacewa cikin wannan wata da za mu shiga bima Hibbu wa Talba, ga abin da kake so kake yadda rabbuna wa rabbukillah ke jinjirin wata da ni da ke ubangijin mu ɗaya ne shine Allah yanzu wannan addu'a an karantar da shi ne ga duk mutumin da yake musulmi kowane wata in jinjirin wata ya fito ya karanta to amma jinjirin wata ya kama akwai addu'an da aka koyar da su ana yi a ce to tun da january ne a ga addu'an february a ga addu'an babu to amma rashin damuwa da ma watan ya kama ko bai kama ba yasa duk mun yi watsi ba mu damu da addu'an ba addu'o'in da muka fi damuwa da shi addu'an shiga ban ɗaki dan shi ko da yaushe ana shiga addu'an cin abinci ana iyawa addu'an alwala ana rikewa addu'an kaza ana rike amma addu'an shigan wata to ana da sakaci da shi kwarai da gaske sai an yi kokari an gyara don haka shi wata farkon bayyanansa ana murna sannan wa akhiruhu israrun bi annahu yaftafi ƙarshen wata kuma ba a jin ana ihun murna domin sa ɓuya yake yi wata in ya fito jariri gobe zai ɗan fita babba jibi ya ɗan ƙara girma to in ya gama kai tsakiya ƙarshe kuma sai ya fara yin ƙasa ƙasa ƙasa ƙarshen watan sai ga babu wata farkon wata sai ga ga wata ya to sai a fara murna don haka sai a ga wasu in watan azumin ya kama galibi sai ana murna wasu kuma da fara buga barudu bindiga wasu out wasu su fara ihu da buga kwanuka amma wannan duk ba shi da asali a musulunci abin da yake asali shine karanta wancan addu'a da muka kawo Allah yake shahar Ramadan watan Ramadan a nan Allah maɗaukacin sarki zai bayyana mana kaɗan daga cikin falalan wannan wata na Ramadana. Allah ce shahar Ramadana allazi unzila fihi alquran. Watan Ramadan wanda aka saukar da al Al-Qur'ani a cikinsa. Wato wata ce wacce take mai falala, wata ne mai tarin daraja da alhairi Ɗaya ne daga cikin watanni goma sha biyu da ake da su a musulunci. Kuma watan Ramadan shine wata na tara. Al-Muharram shine wata na farko safar wata na biyu safar wata na biyu al safar rabi'u awwal wata na uku rabi'u sani na hudu ina ta bayanin nan zan zon fara muku tambaya ai rabi'u sani na hudu jumada ula na biyar jumada al-akhira na shida sai rajab na bakwai sha'aban na takwas ganar ramadan da muke ciki ne wata na tara a musulunci watanni da ake da su goma sha biyu akwai waɗansu guda hudu waɗanda suke da alfarma alfarma da suke da shi shi ne in mutum ya yi aikin alkhairi a ciki ana ninninka masa lada in ya yi aikin zunubi a ciki kuma ana ninninka mai zunuban waɗannan watanni hudu masu alfarma annabi ya ce salatun mutawaliyat guda ukun a jere suke wa rajab mudar akwai kuma watan rajab na ƙabilar mudarawa watanni uku masu alfarma su ne eh, zulqa'ada zulhijja al-muharram wata biyun ƙarshe na kowane shekara da watan farko na farkon shekara uku a jere kenan to can watan rajab waɗannan watannin suna ɗauke da wasu alfarma na musamman amma watan ramadan shi baya cikin waɗancan masu alfarman shi falalan shi daban falala ne mai zaman kansa falalansa yana nan mai zaman kansa ne Zaka watan Ramadan bayaninsa ya zo cikin Alƙur'ani ɗauke da mafi shaharan falaloli da kuma darajoji. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya kira sunan watan da kansa da cewa watan Ramadan ne. Yanzu waɗannan watanni goma sha biyu da muka ce Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su tun lokacin da ya halitta sammai da kasai to gaba ɗaya cikin alkur'ani babu sunayen waɗannan watanni ɗin sai sunan watan ramadana kaɗai inna iddata shuhur inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard sai ce minha Arba'atun hurum yake adadin watanni a wurin Allah guda goma sha biyu ne a cikin sha biyun akwai guda hudu masu alfarma to idan aka barki waɗannan watanni goma sha biyu ina sunayensu Kur'ani bai ka sunayensu ba ina sunayen hudu masu alfarman Kur'ani bai kawo ba wata guda ɗaya ne kaɗai Allah ya ambaci sunan shi ƙarar a cikin Alƙur'ani. shine watan ramadana kun ga shaharu ramadana watan ramadana yanzu wannan kadai bai isa ramadan ya zanto mai falala ba shi kadai ne aka kira sunan shi karara a cikin alkur'ani sauran kawai Allah ya kawo isharan akwai su manzon Allah sai ya bayyana sunayen a cikin alkur'ani yana nan kaman sahabi zaidu dan harisa wanda duk sahabban annabi ba a samu wani wanda Allah ya ambaci sunansa ƙarara a cikin alkur'ani ba sai zaidu kun ga wannan ya nuna wani daraja ne da Allah maɗaukacin sarki ya fifita shi da shi don haka Allah ya ce wa ba zaidun minha waɓaran ka ha. Allah ke magana dangane da zaidu ya saki matar shi zainab Allah madaukakin sarki sai ya haɗa aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu anan a takaice shi ma watan Ramadan ya samu irin wannan fifiko Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan sauran watanni don haka watanni goma sha biyu da ake da su sai ya zama watan Ramadan ya fi kowane wata falala. To idan kuma aka tambaye ki, mun ji cewa in dai a ɓangaren watanni ne, Ramadan ya fi kowanne. To a ɓangaren kwanaki, yini-yini da ake da su, wani yini ne, wani rana ne, ya fi kowane rana kuma falala. A shekara jiya mun faɗa. muna da ranaku guda ɗari uku da sittin. A cikin jerin waɗannan kwanaki guda ɗari uku da sittin, wani kwana ne, wani yini ne ya fi kowane yini falala, to sai ki ce ranan arafa. Ranan arafa ya fi kowane rana falala, domin rana ne wanda duk mutumin da ya je aikin hajji, idan ya tsaya a filin arafa, to annabi ya ce alhajju arafa aikin hajjin nan gaba ɗaya ɗungurungum falalan ya ƙare a tsayuwan arafa ne sannan kuma tun mutumin da ya je aikin hajji ya tsaya a filin arafa ya yi duk abin da aka ce ya yi a filin arafa annabi ya ce za a kankare masa zunubansa gaba ɗaya zai dawo gida ba shi da zunubi ko kwaya ɗaya yana daidai da jaririn da aka haife shi a ranar ya shigo duniya yanzu jariri ba shi da zunubi ko kwaya ɗaya yaran nan da suke rarrafe yaran nan da ba su balaga ba ba su da zunubi ko kwaya ɗaya a wurin Allah to shi zai zo ma kamar yau aka haife shi a duniya in je zunubi ne ba shi da ko kwaya ɗaya kun ga falala ne game da ranar arafa mutumin da bai je hajji ba yana zaune a garinsa a ƙasansa a gidansa shi kuma sai ya yi ni da azumi na nafila na arafa za a kankare mishi zunubin shekaran da ya wuce da zunubin shekara mai zuwa kun ga wannan ya nuna ashe ranan arafa rana ne wanda ya fi kowane rana falala idan ana maganan to dare dare fa yanzu a rana rana yini yini mun ji arafa ya fi kowanne a watanni ramadan ya fi kowanne wata to a dare ke dare dare dare da muke da su a shekara shi ma muna da dare dare dare ɗari uku da sittin wanne dare ne ya fi kowanne dare ya fi kowanne dare falala sai a ce daren da ya fi kowanne dare falala shine daren da ya dace da daren lailatul qadr daren lailatul qadr ya fi kowane dare falala Allah ke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr da za a ɗauko daren lailatul qadr shi kadai a sa a mizani a ɗauko watanni dubu ba kwana dubu ba ba sati dubu ba watanni dubu kwana talatin talatin sau dubu kwana ashirin da tara tara sau dubu a haɗa su a ajiye su a wuri ɗaya daren lailatul qadr sai ya ja su watanni dubu ɗin nan idan aka buga lissafi yana ba da shekaru tamanin da wani abu ne to daren lailatul qadr kaɗai in Allah ya sa kika dace da daren lailatul qadr kika yi ibada mai kyau Allah ya karba to wannan ibada na dare ɗayan ya fi ibadan da kika yi shekara tamanin da wani abu kina yi to ai babu asararre ga wanda zai asaran daren lailatul qadr to in dai daren lailatul qadr za a dace da ibada sai zama watan ramadanan gaba ɗaya kullum sai kin tashi kin yi ibada dan neman daren lailatul qadr kin yi asara ne ai ba ki asara ba bare a goman karshe ake samun daren lailatul qadr to idan ba ki dace a goman karshe da ibada ki haɗu da daren ba sai wani shekara fa za a sake yin wani to wani shekaran kina da rai ne yadda aka yi ta mutuwan bana kika san ko kina cikin na waɗanda za a sake kafin wani ramadana ai za a yi ƙoƙarin a dace don haka idan a dare raki ne daren lailatul qadr ya fi kowane dare falala a cikin makonni da ake da su sati sati sati wani sati ne fi kowane sati falala satin da ya fi kowane sati falala shine satin da ake ibadan aikin hajji a cikinsa don haka waɗannan abubuwa ya nuna kowane abu da irin yadda yake banta da falalansa idan ana magana a irin shekaru da suka shuɗe a baya wani shekara su ko wani shekara falala sai a ce shekaran da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowane shekara falala idan ana magana a kowane ƙarni kowane zamani wani zamani ne ya fi kowane zamani falala sai a ce zamanin da aka aiko annabi a cikinsu zamanin sahabbai kenan ya fi kowane zamani falala waɗannan falaloli da lokuta da muka kawo sun zo ne ƙarƙashin nasoshi da suka zo daga Allah maɗaukakin sarki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda a cikin sati kwana bakwai a kwanakin da ake da su a mako a sati ranan juma'a ya fi kowane rana falala a kwanakin mako domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ranar juma'a ne aka halici annabi adam a ranar juma'a aka shigar da shi aljanna ba za a yi tashin alkiyama ba sai a ranar juma'a kuma ya ce a ranar juma'a akwai wani lokaci in dai bawa ya yi dace da wannan lokacin yana mai ibada yana mai nafila yana mai addu'a duk abin da ya roƙa take Allah ya karɓa wannan lokaci shine daga sallar la'asar zuwa rana ya faɗi na kowane ranar juma'a kun ga wannan ya nuna falala ne game da ranar juma'a to da Allah ya ce shahar ramadan watan ramadan allazi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa mafi yawancin malamai sai suka tafi akan cewa ashe shi watan ramadana tun kafin ma musulunci ya zo Allah ya riga ya fitar mishi da suna ya sa mishi suna sunan watan ramadana tun kafin zuwan musulunci wasu suka ce a'a duk watannin suna da sunayensu ma tun kafin musulunci ya zo kuma wannan ne zance mafi inganci sannan kuma daga cikin abubuwa da aka samu waɗanda suke sanannu ne kafin zuwan musulunci annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim alaihi salam waɗannan watanni goma sha biyu da ake da su sun tabbata da sunayensu tun a zamaninsa an yi amfani da su wannan shi ne abin da ya inganta kamar yadda kwanakin mako kwanakin wata kwanakin shekaru dukkaninsu akwai su tun ma kafin zuwan musulunci Allah madaukakin sarki ya gama tsara su da haka Allah ya ce a takaice shahar Ramadan watan Ramadan allazi unzila fihi Kur'an, wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa. yanzu idan na yi muku wani tambaya na san za ku samu amsa da sauki shine idan na tambaye ku a wani wata aka saukar da da Qur'ani ne za ku ce eh watan Sha'aban o ba Rajab ba to watan Ramadan me dalili za ku ce gashi Allah ne ya faɗa an saukar da Qur'ani a watan Ramadana to alƙur'anin nan ya nuna mana ashe dole suna da alaƙa ɗari bisa ɗari da Ramadana kenan. Shi yasa za ku ga babu watan da aka fi son musulmi ya kasance da alkur'ani sama da watan Ramadana. In Allah ya sa dama kin riga kin sauke alkur'ani, to in so samu ne a Ramadana din nan, in kin gama zama raguwa, ki yi ƙoƙari da fara Ramadan zuwa ya ƙare ki sauke Ƙur'ani sau uku kin zama raguwa kenan goman farko sauka ɗaya goman tsakiya sauka na biyu goman ƙarshe sauka na uku yanzu in kin yi saukan ƙur'ani a goman farko yanzu ana sha uku to kina ƙoƙarin sauka na biyu kenan goman ƙarshe kina ƙoƙarin sauka na uku wannan kin zama raguwa ba in ba ka ba son samu kullum ki karanta izu goma a kwana shida kin yi sauka ɗaya kwana goma sha biyu sauka biyu kwana goma sha takwas sauka uku ana azumi ashirin da hudu kin yi sauka na nawa eh sauka na hudu zuwa ƙarshen azumi ki yi sauka biyar alal aqal kun ga ai zai yiwu da an yi magana za ku ce wai ayyukan suna yin yawa ba sai da asar kuke fara ayyukan ba wasu a sami ta shimfide tana bacci ba da yafi ai bacci amma dan karanta qur'ani faqra u ma tayassara min alqur'an a watan ramadana ne mala'ika jibrilu shi ake aikowa ai dama ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wahayin alkur'ani to amma a ramadan sai ya dakatar da saukar da ayoyi zai zo gaban manzon Allah shi ma su rika muraja'an abubuwan qur'ani da aka saukar wa annabi kullum yana zuwa suna muraja'a har ramadana ya kare da wannan ne aka samu sunnantuwar karatun alkur'ani da tafsirin ƙur'ani a watan ramadana a watan ramadan tafsirin ƙur'ani da ake yi sai kuka ko ko'ina ana tafsirai kowane gari kowane anguwa kowane masallaci gidajen rediyoyi har tafsiri sai ya ishe ki kira'an ƙur'ani sai kin gaji a ramadana sai wanda yake jin wa'azi in ka ki zuwa fika sai ya je gida sai dai ki kama rediyon ki kashi kina kama tafsiri wuri kaza tafsiri wuri kaza tafsiri wuri kaza gidajen tv tafsiri sunna tv tafsiri Afirka tv tafsiri manara tafsiri dama su dama wa'azobi ne sai ramadan yanzu sai zama tafsiri iri-iri ba irin malamin da ba za a gani ba sai wanda ya ƙi bi, sai wanda ya ƙi ba da lokacinsa kun ga ake alaƙan alƙur'ani da ramadana ne ya jawo yin tafsirin alƙur'ani a watan Ramazana din da ka sai a ji tafsiran ƙur'ani ne kadai ake yi ba a jin tafsiran hadisai tafsiran fikihohi a'a alƙur'ani na ramadana ne to bari a fahimtar da al'umman musulmi game da alkur'ani kun ga alaƙa na farko kenan da yake tsakanin watan ramadana da alkur'ani watan ramadana da tafsirin alkur'ani a nan ne aka samu tabbatuwan tarihin tafsirin alkur'ani a duniya da ko musamman tafsirin alkur'ani a ƙasan hausa musamman najeriya Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu Allah ya ƙara mishi lafiya. Yana da wani littafi a tafsir da majalisar tafsir. Ya kawo tarihin samuwan tafsirin Alkur'ani a ƙasan Hausa da yadda aka fara samar da tafsiri bayan la'asar, bayan sallan asham da sauransu. Duk ya kawo tarihin da yadda al'amura ɗin suka fara. kuma alhamdulillah gaba ɗaya duniya yanzu babu inda aka fi tsara musu dangane da raya tafsirin alkur'ani a ramadana kamar najeriya musamman najeriya kuma arewa har saudiya su sudan sun tsara wa najeriya mun zo number one wajen raya tafsirin alkur'ani bayan la'asar bayan isha'i da safe irin wannan lokaci kun ga yanzu a saudiya da muke ganin su ne daular musulunci daular larabawa ba su kai najeriya yawan yin tafsirai ba kuma a tara mutane a taru ana tafsiri nan ana tafsiri can ana tafsiri can bayan la'asar kuma a sake zuwa wani wurin akwai na bayan isha kuma akwai na mata Suna mata ma dama an cire su ba a yi musu yanzu a nan ne aka samu har mamaki har kuna amfani da daman ana yi wa mata tafsir suka ce matan kasashen ku sun ji daɗi a can ba samu wannan gatan ba kun ga abin sai hamdala sai godiyan Allah to amma sai dai abin tambaya shin zuwa tafsiran kwalliya yana biya kuɗin sabulu kuwa ko kuwa shi da babban abin tambaya ana zuwa tafsirin tafsirin yana tasiri a ayyukan ku ko kuwa a ganki da sallaya da alkur'ani daga ina tafsiri tafsiri mun je tafsiri ai hijabi har ƙasa hadda niqabi in ji malam amma can an jima kuma an watsar yaya dai musamman ramadan ya wuce kuma sai da tafsiri kin koma tamziri wurin rawa wurin dije wurin shedanci kuma kina can a ce yaya ki ce tsayi ramadan ya wuce to ba da yi tasiri ba kenan ko qur'anin da aka saukar aka ce a karanta a ramadan ayi aiki da shi ramadan ya wuce a kulle sai wani ramadana an yi wani gida ne masu dukiya suka gayyato wani malami ya zo ya ci abinci ya yi musu addu'a da abin da ya tsawaka ya zo gidan suka kawo mishi abinci ya ci ya yi nafila ya musu addu'a a gidansa don Allah ku ɗauko min wani alkur'ani ku kawo mu aka ɗauko alkur'ani aka kawo mishi da kawo mishi wannan alkur'anin sai ya buɗe ya ɗan yi karatu a cikin alkur'ani to da ya ɗan yi karatu a cikin alkur'ani din akwai kuɗinsu da suka aje ko kuwa ba kuɗi ba ne suka aje da ya karatun alkur'ani sai ya cire wani kuɗi kamar naira dubu biyar sai sa tsakiyar alkur'anin sai ya rufe ba sa gani don shi kadai ne a ɗakin da ya kammala sai kira sai ya ce to ga ƙur'ani sai suka ja ka aje shekara mai zuwa ya kewayo wani ramadan sun sake kiran shi da ya zo ya karatu ya yi addu'a ce ina qur'anin da kuka bani bara na yi karatu ne muku addu'a cikin kasa eh, yana nan sai sai ku dauko mu suka dauko yana goda sai ga kudin a ciki sai ya kira su gaba ɗaya gidan ya ce kuna karatun alqur'ani karamin kalla muna ce ta ah, ba karya nake so kuna karatun alkur'ani sai kowa sun koyar da kai yace za alqur'ani nan tun da na bude bara ba a bude ba har bana sai suka ce kamar ya sai ya bude ta wannan kudin wa ya sa wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan yana ba a daga qur'ani ba a bude alqur'ani akwai wacce fa alqur'ani a dakin ta wallahi kaman ado ne kullum za a yi motsin a goge shi a goge shi a ajiye shi tsaf gobe a sake jera shi tsaf ita kawai yana mata kyau dan watan ta je kasuwan ta ga alkur'ani bangon ya mata kai qur'anin nan ya min kyau dama ko akwai son fulawa sai a saya kawai dan aje a jera a yi ta kallon alkur'anin nan sai ya ba da bayani akan kiranin lahira ya qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura qur'ani wallahi ta magana ran kiyama ya Allah sun kaurace min? qur'ani ko da kuke gani magana zai za a bashi gangan jiki yana tafiya zo gaban Allah ya magana in dai kina da qur'ani sai yayi tafiya yayi magana in ba ki da shi kuma zai ce wanta kam dama ko gidanta ba ta taba kai ni ba in kina da ki, ba ki taba karanta ba kuma sai ya kai ka gaban Allah zai yi magana kina karatun Qur'ani Kur'ani zai magana zaka za ku sake ganin alaƙan alƙur'ani da azumi a hadisin da zan kawo yanzu hadisin shine annabi yace ranar kiyama za a zo da bawa ne gaban Allah a dube shi ba abin da ya tsina na Allah sai yayi wuta sai azumi ya zo azumi ma za a mai da shi da gangan jiki sai zo ya Allah a kyale shi ya je wuta na hana ta ci da sha da komai da rana saboda tana ɗauke da ni ni ne azumi kuma dan kai kai ya Allah fa an hafiya Allah ai mata beli a cece ta danni a rufa mata asiri dan alfarmata Allah ce to fa sai ga karatun Qur'ani da kike yi a duniya kullum kina karanta izo biyu uku hudu karatun Qur'anin ki sai yazo ya Allah na hana da baccin dare na hana ta hutawa na hana ta holewa na hana ta sauraron kiɗa saboda ta ba da lokacin ta wajen karanta ni fashafi'un habiya Allah ina nema mata ceto sai karatun ƙur'anin nan naki sai zo sai ɗaga ki ta kafaɗan ki ta dama azumin ke zai ɗaga ki ta kafaɗan ki ta hagu za su ɗaga ki wai ke ‘yar gata ce karke tafiyan kafa sai su ɗaga ki fa sai aljanna ki dauki to ba ka karanta ku ba da shaida kuma kin san an mutu an je lahira gidan gaskiya ne sai ƙarya sai ba ka me za ki ba su kina da cin hancin da za ki ba su ku mutu boye boye sai ki ce to ai ban iya ba ya zan yi in karanta baki iya ba wahayi za a miki ko za ki je koya eh in an yi magana to mu ba ma zuwa islamiya amma kina zuwa wurin biki kina zuwa wurin suna ba ka kuke ba wai ba ta zuwa islamiyya amma ta iya zuwa wurin biki bikin da ko ba a gayyace ku ba kun iya zuwa gayyan so'i ba a gayyace ki ba kin je wallahi bikin wanta ai gaza gaza kin dubi kafan jikin ɗago koran jikin je wurin biki kin je wurin suna ba a baki kaman karatun qur'ani amma islamiyya wallahi ya ce wai kar mu je ya hana mu zuwa amma wurin biki da ya hana ki zuwa kin saci kafa kin je akwai uzuri wannan wurin Allah kuwa ni na sha yin tambayan nan wa mata ban taba samu wacce ta ban amsa me yiwa yau in samu amsa jiya mun dan yi maganan yaji ko amma yanzu kun sauko ba naku ba yi ko kun ga mazajen ku yanzu ba naku ba kun daina yaji kun tuba eh ko kun boye musu eh zan tambaye su a tafsirin maza gobe ya yi to na sha tambayan mata ni duk lokacin da za a kawo kes a ce wance ta yi yaji in an tambaye ta sai dai ta ce ta yi yaji ne bai ba ta abinci ba ta yi yaji da yake fane ba ta yi yaji ya bata mata rai wata ma ta yi yaji ya hana ta zuwa bikin yar uwarta wata ta yi yaji ya hana ta zuwa sunan kaza wata ta yi yaji ya hana ta zuwa gaida kawarta ta yi yaji ya hana ta zuwa bikin kawarta amma ni ban taba jin wata ta yi yaji wai ya hana ta zuwa islamiyya ba ko kun taba ji an yi ba wani e, za ku mana rufa rufa babun badilahu ko in tambayi mala ayuba kun taba kawo kes gaban ki wanda ta yi yaji dan islamiyya to malam ma ce ba damuwan ku ba ku taba yi ba za ku mana ɓoye-ɓoye? In Islamiyya ne ba a yaji, amma hana zuwa bikin ƙawa za a yi yaji, hana zuwa biki suna za a yi yaji, ko na wani irin karatu ne, wata ma za ta je kasuwa ya hana ta ta yi yaji. Akwai mata ma masu bin 'yan siyasa, wata kuma za a je Mexico Bread Cross za a ɗauki suna. tun karfe hudun asuba za ta je in ita ba za ta je ba to ita fa wallahi sai dai sake ka ta je din in ba ka ba an dako yaji ko amma na islamiyya ba a yaji anya akwai gaskiya cikin al'amarin ku kuwa ana yi to ni fa ban ce ku yi ba kar ku sai na ce ku yi yaji dan A abi dai da maslaha amma a daina wasi da islamiyya Eh, in zai karantar da ke iya to ai malam karatun miji da mata baya yiwuwa fa miji da mata baya yiwuwa ana yana koma yana yana shashan cewa ne zama kawai kamar wasa ko ba haka ba miji da mata ko malami ba iya karantar da matan shi a gida eh ya kuna kallo na ko malami ba iya karantar da matan shi a gida yana zama ka na farko ba ta ɗauka da kima ne kawai in yadda mata karfe kaza zuwa kaza akwai karatu to in ta sa ayyukan ta gaba ta manta sai dai shine zo yana ta jiran ta ki zo ai karatun mana tana sa kima in ga malami har gida ai ita yanga ma za ta yi za ka ba za ta yi karatu za ta mai da abun wasa shi ma lokaci ya zo an fara karatu sai a buge kuma ya koma hira koma soyayya to kun ga karatun ya tafi kwana ɗaya biyu kuma an ɗan yi faɗa in an ce ta zo ta yi karatu ita ma ta kuɗe ba za a zon ba to a karatu zai yi Malam ma suna fara da matan ba manzo Allah ma yana fara da matan ke yaji ba to zan da muka ce da annabi yayi yajin wata daya to yawa yajin wata daya karatu wa zai ba su eh annabi suna hira da na ce ce ke ina gane irin fitinki ta ce kake gane ya ce ke in mun yi fada kina fushi da ni suna na ma ba ke kiran suna na dan ita da sun tashi da manzo Allah kuma ya rasula ya rasula to in sun yi fada ba suna ne ba ba ta so in za ta yi rantsuwa in za ta yi rantsuwa ba in suna zaman lafiya za ta ce na rantse da ubangijin annabi Muhammad sai eh, ta kira sunan mijinta sai ta amma sai ta amma mun yi fada da kyau sai ki ce na rantse da ubangijin annabi Yakubu wai wai an kaura ta ce wallahi ka samo ni ai kai in ka kular da ni sunan kan nema ba na so to kun ga bayani kenan za ka yi tura ta taje ta yi karatu kuma za ku zo islamiyan kun fi zagewa ai in malam ya bada da shafi to gobe za a kawo yanzu kin je gida da kanki zaki ki su gaban mai gida ka koya min shafin nan ka gobe zan ji kunya amma kike zuwa islamiyya a gida kin taba jin wacce ta yi sauka ta zabi a gida ta yi sauka amma idan aka samu mace ta yi karatu ta aure wanda bai karatu ba za ta iya karantar da shi ko ya gata malam ba damuwa fa sa'id ibn musayyab akhirul mutaqaddimina ana zaune wurin karatu ya ga wani dalibin shi yake kafir kwana biyu baka zo karatu mai faru ta karama Allah mata ta ce ta rasu yata amma ka yi aure ai ta karama Allah wa zai ban mata dirhami biyu ne da ni naira dubu biyu wa zai ban mace sai ta ni in na baka kana so ita karama Allah bun kuma har da injili da zolaya yace kana so ita karama Allah ina so kai wa zai wa zai gaba nan zayaki sai ce to na baka yake na karba ce dalibai ku zama sai da suka ce mun shaida shikenan da daddare sai kai matar daga nan kuma sai share wata biyar bai zo darasi ba sannan sai zo ka sai to kai ka tira abun naka ba kyau mun to sai ma kai goro ba ka da mata mun ba ka mata shi kenan ka samu na zuwa ka zo ka zo sai ka daina ce akira maka Allah yanzu ba karatu na zo ba yace to me ya faru yace wallahi na zo muku ziyara ne kawai dan leka ku yace ka nan Allah ka aura mun malama da aka kai min ita wace dai na ɗau na zan zo ka ta ce ina za ka je sai na ce zan je karatu wurin malam ta ce babana kenan sai ta ce ya ce eh sai ta ce to duk ilimin da babana zai koya maka buɗo littattafan in gani sai ya buɗo ta ce duk na iya kawon koya ma sai ka yi qur'ani sai ce to hadisin bari in je sai ta ce na iya buɗe aka yi sai ta bari na amma lai ta gara ba sa to ra fi barinta ta ce na iya buɗe yawwa mala ya ce irin wannan ne miliyan biyar ka ba da sadakinta ka faɗi ba ka ci ɗinka ko don haka sai ya zauna kawai shi kenan yadda yau ma na zo muku ziyara ne duk tana ban darasin a gida na a bai zo da littafi ba zai zo da littafi ai da littafi a gida ai malaman tana gida to kun ga masha Allah haka ake ko yanzu yanzu sai na fara jin wai sadaki wai ya koma dubu hamsin dubu arba'in o har sittin har ya fara kaiwa sittin to amma mahaddatan ƙur'ani ne koyan matan watan ko goma babu mala ko baki amma akwai fari to wannan sai mun zo mun yi wazi gaskiya za mu zo mu yi wazi musamman a kai mai sadaki dubu sittin ya zama ta haddace ta haddace izo sittin gaskiya amma dubu sittin ba haddan izo sittin sai tsiya sittin kenan to kun ga tsiya sittin abu ba kyau kenan Ka je ta buga miki tsiya wai ya zo yana sallah zai sallama fara tsirna tsirna ya saka da tuna waken shi ya bari kuma yana cin wahala haka kuke kun san akwai wani ƙasa na manta sunan ƙasan kamar shekaru uku baya iyayen ne suka rika fitowa ga 'ya'yansu mata kyawawa duk wanda ya haddasa ƙur'ani izu 60 haddan shi ne sadaki ya zo a ba shi kun san zamanin annabi akwai wanda aka aura miki mata dan ya haddasa bakara da Ali Imran kadai bakara da Ali Imran kadai fa da ya haddasa, aka ce an aura maka ita haddan shi ne sadaki to sai kasan ka ce wanda haddace izo sittin haddan shi shine sadaki ko kabo ba zai bayar ba kun ga masallatayyan kasan har ana rasa wurin zama samari kaf an tare an koma masallaci kowa zama ustaz ya rike qur'ani da allo ana hadda dan akwai budurwan shi hadda ce ba to wani zai dauki to ya ga wancan ya zage kuma yana sonta ta shi ma ba dole ya zage ba ya riga wancan hadda ko wancan ya riga shi kenan da ku ga hadda ku gwada adamto ba ku gani ku ce za ku yi adamto ba ni zan zo mu yi lancin don mu sanar za ku yi ku ce duk wanda ya haddace Qur'ani izo 60 ya zo shine sadaki kun yadda mu zo mu kaddamar <laughs> to shi kenan, mala ayuba zai dauko mana suna waɗanda suka yadda sai a je a tattaro su liman da su hakimi da su mai gari da su kansila da su kowa a zuwa a kaddamar a nan a tara jama'an gari a ce to ga shela ya shigo duk wanda ya haddace to za mu zo mu yi taro mu yi ta saukan ƙur'ani a auren Allah ya sa albarka a auren da gaske kuke ko kuma a shiga baki gasken ai ƙarshen muryan ya shaƙe ai to kun ji falalan karatun Kur'ani a watan azumi karanta shi cikin watan azumi din yana da falala mai yawa sannan kuma Allah maɗaukacin sarki da ya saukar da alkur'ani a watan Ramadana yana nuna cewa alkur'ani an saukar da shi a watan Ramadana din fa ba wai a tunkule zuwa ga annabi ba an rika saukar da an ciwo annabi ayi kaɗan kaɗan yanzu suran farko da ya fara sauka annabi muka ce iqra bismi rabbika ladzi khalaq ayoyin biyar din farko ina abin da suka fara saukar wa annabi yana cikin gharu hira aka zo mala'ika jibril zo ce iqra kai karatu sai ce ma ana gifare ban iya ba mala'ika Jibrilu ya shaƙe annabi haka annabi ce ya kama ni ya shaƙe ni fa ni, hatta ballaga min niyyar zuhud sai da wahala ya kai matsa sun ma'arsala ne sai ya sako ni yace kai karatu sai nace wallahi ban iya ba ya sake riko ni har sau uku yace iqra ismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم yace shine abin da aka fara saukarwa to kun ga wannan abu da ya faru na farkon wasu suka ce ya faru ne a watan ramadan kenan ƙur'ani ya fara saukowa annabi ne a ramadana daga nan sai ci gaba da saukowa a ramadana ko ba a ramadana ba sai ya ci gaba da saukowa sauka na farko da Alƙur'ani ya fara yi shi kam a gaba ɗaya ya sauko ne cikin watan ramadana alƙur'ani ɗin nan asali yana cikin lauhin mahafuz ne to daga lauhin mahafuz ɗin a watan ramadana Allah ya turo mala'iku suka zo suka ɗaga ƙur'ani ɗin izu sittin suka ɗaga shi a cikin ramadana a daren lailatul qadr suka ɗaga shi suka kawo shi baitul izza suka aji to ɗauko shi daga lauhin mahafuz zuwa baitul izza a dare ɗaya a daren lailatul qadr a ramadana shine shahru ramadana allazi unzila fihi alquran an saukar da alqur'ani a dunkule gaba daya daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza a watan ramadana to da aka haji baitul izza to a baitul izza din ne ake kawo annabi kadan kadan kadan kadan har tsawon shekaru 23 sannan ya kare shine shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan Ramadan wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Da aka watan Ramadan da aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa kun ji mun ce mala'ika Jibril shi ma zuwa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a watan Ramadana su rika nazari da al Alƙur'ani ba kakkautawa har watan ya ƙare. Da aka kuma muke kwadaitar da ku ku zage da karatun Alƙur'ani idan iya ki a Qur'ani daga amma zuwa nasu ne. daga sabbi isma rabbika zuwa nasu kullum sai tai guntun gatarin ka ya fi tare ka noki za ki ce sai ran da kika yi sauka a yanzu in amma zuwa nasu kullum za ki yin shi sau ɗaya kullum za ki yin shi sau biyu sai ki ta bi kin ga muraja'a ne yayi laushi ne kyau kuma ga tarin lada ga ninka lada mara adadi ga azumi a baki ga karatun alkur'ani sun ga falalan ya yi yawa to abin da ake so mutum ya tara kenan da haka watan ramadan allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani a cikinsa domin ya zanto falala gare mu da haka mu yi ƙoƙari watan Ramadan mu rika karanta ƙur'ani magabata na kwarai sun kasance idan watan Ramadan ma ya kama su suna ajiye duk wasu littattafai su rungumi karatun alkur'ani sai na Usman aka ce in Ramadana ya kama a kowane dare sai ya sauke Qur'ani kowane dare daya to azumi talatin sauka nawa sauka talatin akwai wanda duk kwana uku sai ya sauke Qur'ani kullum izu ashirin ashirin yake karantawa to kwana uku ya yi sauka ɗaya kwana shida sauka biyu kwana tara sauka uku to aƙalla fa a ramadana sai ku ga mutum ya yi sauka goma a watan ramadana suka ce tun da watan Alƙur'ani ne to lalle ko za a raya Alƙur'ani. amma sai zama muna da sakaci wajen saukan Alƙur'ani, wasu in kun ji an yi saukan Alƙur'ani sai saukan ƙur'ani da liman zai yi musu a sallan tarawihi ko a sallan hajji. amma ɗaiɗaikunmu a gidajenmu mu rika karatu mu sauke ba ma yi sai dai a rika yi liman ya yi to ai wancan liman ne ya saukan shi ma liman sai ya ba mu kansa to ta hajji ɗin bana sai an yi sauka wanda wannan kallafa rai din shi ma ta bid'a ce dan Allah ya fakara umma ta sara min fa ba sharadi bane dan Ramadan ya kama a sallan tahajjud sallan can sai an yi saukan Qur'ani ba sharadi bane babban abu ai sallah ne to Allah ya karbi sallah kawai to abinda ake bukata a watan Ramadana a yawaita karatun ƙur'ani kenan da haka Qur'ani watan Ramadana watan Alƙur'ani ne amma yanzu sai ya zama Ramadan zai kama kin fi ba da ƙarfi kan nemo kayan sallah kai kayan ɗinki kai kayan kaza yanzu goma farko ba ya wuce ba yanzu goma na biyu ɗin wasu sun fara gajiya da ibada da azumi falalan da yake goma na biyun nan kuma ya fi falalan da muka wuce a goman farko goma na ƙarshe da zai shigo wasu teloli ma su ba sa zuwa ta hajji wai zai kwana yana ɗinki wai sai ce malamu ma za mu samu ladan ibadan ko muna ɗinka mutane kayan sallah ƙarya ne ba wani ladan ibada da za ka samu kyauta kake ɗinka musu kuɗi kake nema ka ce wai kai ma za ka samu lada to ko kyauta ne za ka samu ladan ta hajji ne kayan sallah ne ba kayan azumi ba kayan sallah ka ɗinka kayan azumi ka ɗinka ne ibadan azumin da ibadan sallan wanne fi girma ne sannan kuma zai kwana yana ɗinkin da rana kuma zai ware wani lokaci yana rama baccin da bai jiya da daddare to ashe zai iya barin ɗinkin ya je sallan hajji? in ya zo ya zo ya nemi kuɗin shi Ta hajji ɗin duka duka awa nawa ake a sallan hajji ne karfe ɗaya ne ake farawa ko ɗaya karfe ɗaya zuwa biyu uku karfe uku awa biyu ne ka duka duka sallan ta hajji mutum ba zai iya yin awa biyu ya fita je sallan ta hajji ba a kwanaki goma karshe wani in ba ramadan ba wallahi ba mun laili to na ramadan ma ka gagara yi a ramadan kin gagara yi to mai mutum zai samu kuma na fa'ida to kun ga kamata a gyara da haka mu yi kokari da zagewa wajen karatun alkur'ani hudan nasi wanda alqur'ani din nan shirya ne ga mutane babu abin da yake shirya mutane kaman alqur'ani babu abin da yake gyara mutane kaman qur'ani in ba qur'ani ba aida ba za mu gani ba za mu gani ba alqur'ani ne bai mutunta mu muke ganin mun yi kima mun samu shirya mun zama muna da fifiko akan wasu ku ba kwa ganin rayuwar kafirai rayuwan arna abin tausayi shiryan alkur'ani ne kai gyara mu yau wata wacce ba musulma ba ta musulunta da mini siket da karamin riga kuna sa mata hijabi sai ba ta yi kyau ke ne mutunta ta cikin kai daraja sa hijabi wa shi da ke a sa hijabi alkur'ani ne sai sa za ku ga wata tana ganin wai wayewa ne ta yi ɗan wanka a ajiye hijabi a ɗan rataye gele wai ta haɗu ita tana ganin ta haɗu ashe ta zama kasur gumar ba ƙauya ce ba ta waye ba ku ba ku san cewa sanya hijabi ya fi kyau da daraja ga mace sama da ta ba hijabi ba yanzu mace in ba ta da hijabi ba ba ta da kyan gani amma shedan yana nuna musu wai ta fi kyan gani ku bari a yi muku misali mana ke kin je kin ga alale ko awara ana sayarwa an bar shi a buɗe kuda yana ta shiga ga wani a rufe kuda baya taba wanne za ki saya za ku yi matiya da kudan za ki sai wanda yake a buɗe ku yi matiya da kudan ya taba kin taba gobe mu je ki asibiti malaria ba za ki saya ba bature da yake yin tomtom da minti me yasa ake sa su a leda ake koyewa ba musu hijabi ba wai ke sai kika haka ina za ki kima da daraja Zaka haka da zara an ganta ba hijabi sai ta ce eh wai mutane don ba mu sa hijabi wasu a rika ce mana yan iska ai a takawa hauna wala tana da wani hujja ba ai tsoron Allah a nan yake don ban sa hijabi ba sai a ce mun yar iska ce to nawa ma mu marasa hijabi mun su masu hijabi imani duk wani ƙarya a nan wai ai in ba za ka kare darajar hijabi ma ba sai ka sa ba in zuwa yi. ko hijabi ta sa duk zunubin da sai da hijabi da sauki ran kyama dai Allah ba zai kama ta a cikin laifin ki akwai rashin sa hijabi ba amma ki kiyaye sallah ki kiyaye ibada ki kiyaye komai amma ba kya sa hijabi wannan kadai Allah sai aje ki a sirati ba ki sa hijabi ba dan sa hijabi dole ne ya ayyuhan annabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina da annabi Allah fara matanka ƴaƴanka matan mu'mine kaf ku fara sa hijabi in akwai waɗanda matsayinsu zai kai ba sai su sa hijabi da matan annabi ne da 'ya'yansa amma wata wai yau tana ga matsayinta ya kai bai sai ta sa hijabi ba wata na ganin ita 'yar boko ce redime ta ɗan yi diploma ta ɗan yi nce ta ɗan yi digiri to ta fi ƙarfin sa hijabi wai girmanta ya wuce ai wai sa hijabi ba class ne, ba wayewa ba ne. hijabin nan shine rufin asirin mace shine shi shine darajanta shine mutuncinta da zaran ta yaye hijabi ta fita ta zubar da duk kima da Allah madaukakin sarki ya bata kuma hijabi ba ta hijabi ma sai ya cika sharuɗa guda takwas wata ran mu zo mu kawo su insha Allah hijabi sai ya cika sharuɗa guda takwas ma sannan ya cika sunan hijabi wa ake maganan galema kenan hijabin ma sai da sharuɗa takwas da ka ji tsoron Allah a kiyaye wata za ta ce to an sa hijabin akwai zafi ran kiyama za ki tantance da zafin duniya da zafin jahannama wanne ya fi zafi qul naru jahannama ashaddu harra Allah ya ce wa bayyana min al-huda Alkur'ani yana bayani game da shari'a wal furqan sannan yana rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya yana bambanta 'yan wuta da 'yan aljanna yana bambanta kafirai da musulmai alkur'ani ne littafin da yake nuna waɗannan bambancin yanzu kafin zuwan alkur'ani larabawa na makka da madina yaya suke larabawa kafin zuwan alkur'ani mutane ne waɗanda in an haifi mace za a je a binne ta da rai larabawa mutane ne wanda in mutum ya auri mace in ta haifi mace ɗaya ta haifi mace biyu zai ce wallahi kika sake kika haifi na uku ita ma mace to a bakin auren kamar ita ce kamar laifinta ba za ka karki yadda ki haifa min mutum ba ka wallahi a kan auren har wata ke waka ta ce duba fa abin da suke mana to mu muna haifan abin da suka ba mu ne dan su ne mazajen shi ya neme ta abin da ya sa ita ce ta haifa amma zai mata wani wallahi kika sake kika haifi na uku ya mace to wallahi akan auren ki duk wannan a jahiliya akwai a jahiliya ne mutum zai wa matar zihari ya ce ke a wurina kamar mahaifiyata ce sai ya barta haka ita ba ta layin matansa kuma si zahari ba saki ba ne sai ya barta haka mugunta ne kawai wai ya sake ta wani abokin shi a aura to bari ya barta haka ita ba ta aure ita kuma tana da aure haka ya barta a tsakiya a jahiliya kenan ya auri mata ɗari ya haifi ɗa ya tura ‘yar ta je ta yi karuwanci tana kwance a gida ta samu musu kuɗin da za a ci abinci ta je ta yi karuwanci ya samu kuɗin da zai je ya sha jiya. duka a jahiliya dole ba zai tafi sai ta je ta yi karuwancin alkur'ani ya zo ce wala tukrihu fatayatikum alal baqa ku dina tilasta ƴaƴan ku zai su yi karuwanci a jahiliya ne uba zai rasu ɗan ya ɗebi matan uban su ma gadon shi ne sun zama matan shi a jahiliya ne mutum zai zo ya samu wani sai ce zan baka aron matata kai ma ka ban aron matarka na kwana ɗaya ko biyu duka wannan a jahiliya ake yi amma ku dubi musulunci da zo sai gyara waɗannan al'amura da qur'ani bai zo ba ka ake rayuwa ya kuke ganin al'amari zai kasance a jahiliya fa ba shugabanci kun ga inda za a ce ga sarki ga gwamna ga shugaban ƙasa, ga lawani ga mai gari a jahiliya babu kowa shugaban kanshi in ya je kawai ga gidanku nan sai ce to gidanku nan ya shiga nawa in ya iya ta'addanci da taurin kai ya zo da adda shi kenan ba su station faka sai ta kai Allah ita kai gaba kowa shugaban kanshi danniya da zalunci ya kare a jahiliya kuna ji kawai sai a shiga gidanku sai a dubi dukiyanku kuna da magana su ce a'a mun gode ba duk waɗannan rayuwan a jahiliya alƙur'ani da ya zo sai ya gyara su duk sai suka tuba suka daina giya suka daina sha zina suka daina dan sun mai da giya ma kaman kunu mutum zai je ya sha giya ta til yi ni a gidan giya sai sai tulu ɗaya sai zai kwanta bacci in ya farka zai fitari ya ɗan jiya ɗan wasake to in ya fitari zai kwanta sai sake turawa sai sake zubewa yana tashi da sassafe akwai na karin kumallo sai sake turawa daga nan kuma an wuce gidan giya ci gaba da lodi wannan duka sai a jahiliya kisan kai ba kuma bane a jahiliya kawai sai mutum ya zo ya ce to baban kashe kashe babana zan kashe ka zai kashe mutum kuma ya kwana lafiya alƙur'ani ne biyu ya zo gyara waɗannan al'amura to yanzu ku duba biyan da muke ganin muna irin wani lokaci ne wanda al'amura sun rikice. menene ka ce mana al'amura shine mun yi watsi da karatun alƙur'ani da kuma amfani da wa'azin da alƙur'ani yake dauke da shi amma da za mu karbi duk wa'azozin da Qur'ani suke rike da shi mu yi amfani da shi to mun gama samun zaman lafiya da aka yake wa bayyinatin min al-huda wal Qur'an Allah ce faman shahida minkum fal shahra falyasum duk wanda watan azumi ya kama yana zaune mazaunin gida ba matafi ba tunda jiya mun yi magana matafi babu azumi a kansa sai in ya so to yana zaune a garinsa sannan lafiyansa karau ba mara lafiya ba falyasum to wajibi ne ya dauki azumi akwai waɗanda suka fassara ayan wai faman shahida min kuma shara wai wanda ya ga wata da idonsa da haka irin waɗannan su wai idan azumi ya kama in bai ga wata da idonsa ba shi ba zai dau azumi ba ba haka bane ma'anan aya faman shahida min kuma shara inda haka ne da manzon Allah bai taba dauka mai dan manzon Allah har ya gama rayuwarsa bai taba ganin wata ma da idonsa ba ashe abin da ake nufi wanda wata ya bayyana yana gari lafiyan shi kalau an ka labari to shi kenan ya dauki azumi kawai amma in ya ga wata da idonsa ne to makaho kuma ya zai ba zai dau azumi ba ke yake cewa wa man kana mariban duk wanda ya kasance ba shi da lafiya Au ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ya ajiye azumin na waɗansu kwanaki na daban jiya mun yi bayanin wannan rashin lafiya da nau'o'insa da tafiya da sauransu yuridu Allah wa bikumul yusra Allah ko yana neman ku da sauki ne wala yuridu bikumul usra ba san ku da sanin in ba ka da sai a tafiyan ma sai an yi yanzu sallah matafi sai aka ce mai raka'a hudu sallah mai raka'a hudu ya mayar biyu to da Allah ga dama sai ce to in za ki tafiya sai ki ɗauki azumi daga saka zuwa azhar misali amma sai ta ki aje gaba ba dai bayan sallah ki zo kira ma kun ga sauki yake son mu da shi wa litukmilu iddata kuma ku cika adadin idan watan Ramadana ya kama, 'yan watan zai kai ashirin da tara ne, ke ma ki suka ce a yi ashirin da tara da ke. Kar an yi ashirin da tara an ce ba ga wata gobe akwai na talatin ki tsawon lani ba zan yi ba ki cika adadin ba. In ya kama talatin a cika adadin ya cika. Sannan wali tukabbirullah ku yi wa Allah kabarbari kabarbarin nan kenan in adadin Ramadan ya kama washe gari ko menene sallah ne. Toron sallah kuma akwai kabarbari da ake yi. za mu zo mu yi bayani in azumin ya kusa karewa insha Allah game da abin da ya shafi idi da kabarbarin ku yi wa Allah kabarbari alama hadakum a bisa abin da ya shirya da ku wa la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya da gode wa Allah madaukakin sarki to za mu tsaya anan saboda na ga lokaci yayi kuma yau kuma mun dan makara ba mu samu mun fara da wuri ba saboda matsalan abun hawa sati mai zuwa sai mu ɗauko wa iza ka alaka ibadi anni fa inni kari sai za mu zo mu yi bayani akan yadda ake addu'o'i a watan Ramadana da irin addu'o'in da ya kamata ku rika yi da waɗanne lokuta ya kamata ku yawaita yin addu'o'i a watan Ramadana to ya sa wannan gaba ne a bisa babin addu'a da muhimmancin addu'a Daka za mu yi bayanai sosai dangane da addu'o'i da lokutan addu'o'i da irin addu'o'in da ya kamata a yi sannan akwai ladubban addu'o'i in kin kiyaye kaza kin kiyaye kaza kin kiyaye kaza to in kin yi addu'a addu'an ki zai karbu sannan akwai mawani abubuwan da in baki kiyaye su ba su za su rika hana Allah ya rika karban addu'an ki sai ki ta addu'a ga abun bukata baya biya akwai wasu matsaloli ne da in baki gyara ba Allah ba zai karba ba to za mu zo mu daura akai sati mai zuwa insha Allah da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana wallahu ta'ala a'lam bisawab To, da kira shi da uba, to za mu iya cewa bai halatta ba, sai dai me yasa za ta kira shi uba. soyayya ne kai soyayya ta ce baba na mun san wani lokaci danki ma sai ki ce baba na kuma ba ta faran babanki ba ne ya yi abun a burge ne kin aike ki ya zo da wuri kai baba na son da kokari baba na zo nan baba na kin ga kin faɗi baba na ne wa danki a matsayin babanki ne kuma ba ta faran babanki ba ne wannan yabo ne ranan ya yi abun ayaba ne to wata ba mu sani ba mai gida ranan ya zo miki da wani zani mai zafi ya miki bagata kun san ko mata kuna son kyautan bagata kawai kina zaune sai ce ga wannan zanin to a daura ta kaza dan murna sai ki ce kai babana Allah ya saka da alheri Allah bar mun kai Allah ya bar mu tare kaza kaza to wata in irin wannan ne sai mu ce to ba laifi kun san murna yana sa wani ma ya rasa ma gane cewa me yace a ce to mijin ya ga, baba ce ni na ce babana ne amma ka kawai ki rika cewa babana babana to wannan kuma ai ya zama wani abu na daban dan haka ko a makaranta ko islamiyya ko matan da za yi suna aiki da sunan mazajen mijin shine a matsayin uba wannan bai halatta ba Allah yana cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah kowace ta yi amfani da sunan babanta shine adalci a wurin Allah dan haka miji matsayin shi daban Obama ai matsayin shi daban. Yanzu me yasa aka ce shi miji in ya kamanta matar shi da mahaifiyarsa in yana so ya ga matan sai ya yi kafaran azumi wata biyu. Allah ce in ummahatuhum illa la'i waladnahum. Ai in uwar shi yake nufi uwa ai ita ce wacce ta haife shi matar ka yaushe ta haife ka. Da haka mijinki ba yadda za a yi ki mayar shi shi ya haife ki ba zai yi ba. Da haka matsayin uba daban matsayin miji daban bai dace a kira shi da matsayin uba ba ai ko na soyayya ne akwai suna da za a yi amfani da su ba sai lallai matsayin uba din ba wallahu a'lam tambayar ta na biyu tana so sun zo sannan dangi ne kowa sun samu raka ita kuma ta samu raka a da aka yi zaman tafiya ya za ta yi to ba ta tantance magariba ko azahar ko la'asar ko asubahi ba a takaice dai kawai ke duk sallan da kika zo raka'a sai da kika samu kin ga kina nufin shine raka'an karshe da kika zo kika tarar ana yi to wannan raka'an karshe da kika samu ke shine na farko a wurin ki kuma kaman in na fahimci irin salon tambayan kaman tana nufin ko sallan tarawih ko kuma sallan insha'i ta je masallaci dan ta ce ta samu ɗaya ko kuma zai zama isha'i din ne waɗancan sun samu biyu ita ɗaya ta samu kuma kaga ɗaya da ta samu an zauna an yi tafiya to sannan in ta tashi ta karo ɗaya za ta sake wani tafiya Kina tana tambaya dama sallan zai kasance tafiya biyu ne ita yanzu kuma in ta yi yadda za ta rama zai zama ta tafiya uku na'am ba laifi raka'an ƙarshe da kika samu su ne na ƙarshe a wurin ke shi ne na farko idan kika yi ɗaya sai ki sake zama ki tafiya sannan sai ki biyu ki sake zama ki tafiya sai ki sallama haka al'amarin ramakon sallah yake kamar sallan asubahi yanzu ko sallan juma'a mutumin da ya je samu raka'a ɗaya to tafiya za a yi dole a yi sallama yanzu shi zai taso ya karo wani ɗaya kuma dole ya sake tafiya ta shi zai zama guda biyu ne wannan hukuncin biyan sallan ne ya jawo haka babu komai haka ake rama shi dama wallahu a'lam wannan makarantar na magana cewa mijin da na shigo gida ya kama da baki tana tambayar mai ya sa ake da mijin da ta kara kuma tana da juna biyu har sai sanadiyar da ke To, wannan kenan an samu sabani tsakaninki da mai gidan. To, wannan abu da za a ce hukuncin aure aurenku yana nan, in hukuncin auren kake tambaya sannan shi kuma wannan duka da ya har ya kai zuwa ga to wannan abin ya yi girma gaskiya domin a musulunci a ko za a daki mace jiya mun gwada yin bayanin sama-sama akwai ƙa'idodi matakin duka din ma mataki ne na ƙarshe kuma mun faɗa duka ma in za a yi mata duka kar ya zama duka ne gaira mubarra duka ne ba mai kumbura jiki ba akwai ka'idojin yadda ake duka din ya zama dama ta san laifinta ya yi kai mata nasiha ta ki karba ya zo ya kaurace mata ta ki gyarawa dama ta san me laifin tsoron da ya zo zai dake ta a kai a kan wannan laifin kenan to mun faɗa ga irin yadda zai yi duka. ba mai kumbura jiki ba an yi dukan ba ji ba to za a zo a kira manya a zauna a yi kaza a yi kaza Allah ta wa in kuntum shaqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma idan aka samu rigima ya kici ya cinyewa tsakanin miji da mata don hanyoyin gyara ya bi abun ya ki gyaruwa Allah ce a kirawo manyan shi ita ma a kira manyanta in dai an nufi gyara to a wannan zaman za a samar da matsaya yadda za a gyara al'amarin to amma kamar yadda ya shigo ba tambaya ya hauta da duka Allah ma na cewa ma azubi na hatta na ba'atha rasula Allah ce mu ma da kanmu ran kiyama ba wanda za mu mishi azaba sai mun fara aiko mishi da manzanni daga ran kiyama ko za a mishi azaba ya san akan me ake mishi azaba An ba da manzanni da Allah ya turo mana ya turo mana ne akan hikamatul hujja yi mana wa'azi in mun ki ji ran kiyama da ya kai mota ba sai mun tambaya ba mun san dama me muka yi amma Allah ba zai kama mutum ba laifi haka ce zai kaza ba ta sa ran kiyama mutumin da ya bi annabi ko bai ya sani amma ta Allah ta ga ajiye shi a gaban halittu ya mishi tambayoyi in ya faɗi gaban halittu ya san ya faɗi a kai shi azaba ya san akan me ake yi to farko ya zo kawai ya hau duka ba tare da bayanin ga laifinta ba to wani abun za a ce zuciyan shi ya tashi ne amma ana buƙatan zuciya a rika controlling dinsa bai kamata shi kuma ya haka ba akwai matar da ta zo wurin manzon Allah ta ce ya rasulallah mazaje biyu cikin sahabbanka sun zo neman aure na akwai muawiya akwai abu jaham annabi ya ce karki auri abu jaham fa innahu darrabul lin nisa yana da dukan mata ɗabi'a ne akwai wanda Allah ya ji haka wani za ga duk addinin sa Allah ya ji kuma akwai dukan macen za ku dam sahabi ne dukan macen kuma bai cire shi a layin sahabbai ba sai kuma inda lapsus din shi yake annabi ya ce ke kam kar da yake aure shi na gaya miki yana da dukan mace muawiya kuma su uluk ba shi da komai kuma yana zaune zaman kashe wando ba zai je nema ba to da me zai ciyar da ke Yata ce amma yace amma akwai sahabi na usama dan zaid in kin amince ya yi miki sai in ɗaura muku aure ita ba zaura ce a lokacin da goyonta ma ta zo shekarunta sha biyu ita ba zaura shekarunta sha biyu ko yau shekarunta sha biyar an zo wannan yarinya yar karaman har a zo neman aurenta shekarunta sha biyu sha biyar wai ba ta gawa da ba ku ke cewa ko me a barka dai man haba ta ɗan kan malakatan da da su ai ba ta kai aure ba ne da ta yi secondary school amma gidan miji ba a secondary school ne ga ana yi to sai annabi ya ce akwai usama zan miki magana ina da za ku dace sai annabi ya kira usama usama kuma bai taba daga shekarun shi sha biyar a lokacin shekarun shi a lokacin sha biyar annabi ya ce ga wata fata zo ina ga za ku dace ka duba in ya kai ta arziki aikin da kai kaza baya mu shekarun shi sha biyar aka mishi aure da ita shekarunta sha biyu ita ba bazawara yaya samarinmu na yanzu ya za garin nan akwai 'yan shekaru sha biyar goraye ne na malam ya yi wani dariya kuma na'am dan shekara sha biyar bai aure ba ka da maka lari shekara ashirin da shekara ashirin da takwas ma ba mata al'amari ya ba cikin to ala ayi halin dukan nan da yayi kwata kwata bai kyauta ba har wani hadisi annabi yake cewa ai da kunya mutum ya zo ya mammari matansa ya dake ta kuma da daddare sai ya neme ta annabi yake ba zai ji kunyan haka ba duk dai abubuwan akwai ka'idoji ko bawa hadisi yana cikin sunan tirmidhi annabi yake ko bawan za ka yi mishi duka haramun ne bulalan ya wuce goma Bawan ka ka da ka bulala ya wuce goma sunan shi ya shiga layin hajji. balle matarka ka aure ta da mutuntawa kafin ka aure ta ma kai da kanka ka san ka je roƙo wurin iyayen ba za a baka ba sai da ka turo manya dan babban al'amari ne darajar su aka gani aka baka kuma zuwa ga haka sun ga bai daɗi ba amma ala ayi halin dukan da yin bai kyauta ba ba mu san dai ko me kai ba ita din ba to kuma abin da ya kai har ga fari fa yanzu kisan kai ya shiga ciki domin yaro da zaran a ciki in ya kai wata hudu to ya zama mutum kai ko bai hau kai ba ma ibnu min da yake sharhin arba'un hadis yace da zaran ciki akwai su ko da wata biyu ne yace shi baya ganin halaccin azuba to balle an yi dukan da ya kai har gabari to kun ga abun fa in ba dan ne uban ba to da wani matsayi ne daban dan uba in ya kashe ɗan shi ba a cewa ya biya biya ba a kashe uba don ya kashe ɗan shi amma kuma ba laifi akwai laifi mana domin abin da zai kai ga bari wata garin barin fa tana iya mutuwa yanzu da garin barin ta mutu me zai fara cewa kun ga abun ya zama wani iri da kanshi ba zai iya cewa komai ba in ɗan shi ne aka yi bari to ita kuma ya kashe ta kuma me za a yi akwai inda zai sake zuwa neman aure a bashi a ce ya tafi matan shi dukan ya kai har kisa ba za a sake kabari ne kashe ta ba kun san mutane da ya mace shi ai dukan ta ta mutu to duk inda ya tafi nan da haka an a tambayan maganan auren ku ne auren ku yana nan shi kuma sai a yi kokari in akwai manyan bangaren ki bangaren shi a miki magana a yi kokari dai a gyara al'amura din shi kuma sai ya kokari ya ke rage zuciya ko wanda zuciyanki ne in yayi abin nan sai ku ga shi da kanshi zai zo abin da daga ba kuma zai fara da na sani to sai a yi kokari a rika amfani da zuciya din a ke kaiwa baya wallahu ala Na'am ya halatta mace mai haila ta ɗauki alkur'ani ta karanta shine zance mafi inganci kawai. waɗanda suke cewa wai mace mai haila ko biki ba za ta daga alkur'ani ba suna hujja ne da ayan nan da Allah yake cewa la yamassuhu illa al-mutahharun la yamassuhu illa al-mutahharun ma'anansa wai ba mai shafan shi sai mai sarki sai suke fassara cewa wanda yake haila ko mai janaba ko mai biki ba za su ba alkur'ani ba dan ba su da sarki. wannan ba ne ma'anan ayan ba la yamassuhu illa al-mutahharun yanzu anan na muku wani bayani da muke maganar saukan Qur'ani muka ce an saukar da Qur'ani din sauka biyu ne akwai ɗauko shi da mala'iku suka yi daga lauhin mahfuz suka kawo shi baitul izza kun ga wancan ɗaukowan zuwa lauhin mahfuz zuwa baitul izza dan adam bai isa ya taka wurin ba dan adam bai isa ya ba mala'iku ne kadai suke iya shiga wurin daga baitul izza a kawo annabi ma mala'ika jini ne kadai ke iya shiga wurin ya ɗauko ya kawo annabi a duniya dan adam bai isa ya je ba to da Allah ce la ya masu illal mutahharun kafin Allah ce la ya masu illal mutahharun wani aya ne a bayan shi eh innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun sai ce la ya masu illal mutahharun to ku duba Allah ce innahu lalle wannan alqur'ani da yake hannunmu la qur'anun karim alqur'ani littafi ne mai girma mai daraja sai ke fi kitabin maknun an taskance shi a cikin wani wuri da aka taskance ina ne wurin shine baitul izza da na gaya muku dazu a can aka ɓoye qur'ani a can mala'ika jibril na ce muku ya rika kawo annabi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya ƙare ba ka muka yi bayani ba sai ce la yamassuhu illa al-mutahharun kun ga inda aka killata qur'ani akan wurin ba wanda ya iso ya shiga wurin ya je ya taɓa. illal mutahharun sai masu cikakkun tsarkin da su ba sa taɓa yi tsama da najasa su ne su waye su mala'iku ku duba ce mutahharuna amma mu mutane ba mu isa a kira mu ba sai dai a kira mu mutta haruna masu neman tsarki dan wata ran muna da tsarki wata ran ba mu da tsarki yanzu in mun ƙara alwala muna cewa Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-min mutabashirina na isan cewa da alimi minal in na ce ka san cikin mubashirin fa ina nufi Allah ka sa in zama mala'ika ba zai yiwu ba ila minal mutabashirin cikin bayinka masu neman tsarki da haka anan da yake illal mutahharuna ba masu ce akan wancan Qur'an da aka taskance illal mutahharun sai mala'iku masu tsarki wanda su tun asalatal mala'iku dama ba mata a cikin mala'iku ba sa zama da ganaba ba sa haila ba sa biki kullum da ƙarfin su suke to su ake nufin ba wanda ya sai shiga wancan wurin ya taɓa Qur'anin lauyin mahfuz sai su mala'ikun fa don haka ayan yana magana da mala'iku ne ba da kai ba ba da ke balle mu dauki babban kashi ba a kasa da mu ba ana magana da manya-manyan ne su mala'iku su ne manya su ba sa kasance cikin rashin tsarki da haka ayan ma ba da ɗan adam yake magana ba sannan kuka yi wani hujja annabi ya ce mai gana ba kar ya shafi qur'ani hadisin ma sai aka bi bai inganta ba daga Alkur'ani mai haila mai biki zance mafi inganci ya halatta ta ɗauki Alkur'ani ta karanta wasu malaman fikihun kuma an koma su ƙawa'idi a halari risala iziya da sauransu su sun ce bai halatta ta ɗauki Alkur'ani izo cikin bane amma kaman qur'ani a amma juzu'u yusabbihu izu goma ne nan izu biyar izu biyu ya halatta ta dauka ya ka ce to da qur'ani izu biyu da qur'ani izu sakin din ne sunayen qur'ani wanda ya dauki izu biyu sai je jefa a ban daki da wanda ya dauki izu sakin ya jefa a ban daki cikin su akwai bambancin kafirci za a ce wanda ya jefa da izu a ya kafirci ko tun kafirai ne kawai za a ce duk kafirai ne wanda ya ce bai yadda da izu biyu ba da wanda ya ce bai yadda da izu sittin ba mai bambanci ba bambanci duk kafirai ne ashe tun su da kansu kacewa bai halatta ta dauki izu sittin ba ya halatta ta dauki izu biyu kuna da hadisin ta dauki izu biyu ma ba su da hadisin ashe ya halatta ta dauki izu sittin kenan a ahalari da ya matsa ya matsa sai ce to amma in ɗaliba ce mai koyon karatu ko malama mai karantarwa ba ta haddace ba ya halatta ta ɗauka. don dalilin karantarwa ko koyo to dama akwai wadda ta kai yin al'ada ta ɗauki Kur'ani kawai don wasa dama wanda aka san zai ɗau Kur'ani ya wasa da sai ɗan karamin yaro amma duk wacce ta kai baliga ta kai yin al'ada kan ba yadda za ta ɗau Kur'ani don da rika wasa da shi haka sai dai ta ɗauka don karatu ko ta ɗauka don canza mishi wuri to a kan wannan ya halatta da ka imamun Bukhari a cikin Sahih Bukhari ya kawo wani asari na wani cikin magabata wanda ya aiki baiwarsa ta je ta ɗauko masa alkur'ani sai ta ce ina haila ba sai ta hailan ki ai ba a hannunki yake ba ki je ki ɗauko sannan so da yawa a zamanin annabi babu ƙur'ani nan a cikin littafi a wuri guda amma so da yawa fa annabi yana cikin bargo da matar shi suna kwance wani lokacin ma tana al'ada mala'ika jibril zai saukar mishi da aya to da a ce ba za ta zai marma zai bar inda take amma manzo Allah na haka za a saukar da Kur'ani, da na shi take tana san annabi yana nafila ma a daki ita tana kwance akan gado gadon yana gaban annabi to in tana kwance sai kafanta ya dan sauko daga gadon in zai sujira kafan da zai tare don zai je sujira sai tura kafan ta kuma tana al'ada kuma a sallah kuma yana karatun gura sai tura kafanta da sai ake to alwalan wannan sallan ya baci tunda yana karanta Kur'ani da sauransu dan haka mace tana al'ada za ta karanta alkur'ani iya nan so shi abin da suka hana ta sallah azumi shine abin da ba za ta yi ba za ta taba alkur'ani ba duk waɗanda suka ce ba ta ba alkur'ani kuma sun ce in ta haddace za ta iya karantawa a ka to daman an dauka ma amma shi ma me za a yi ai karantawan ne yanzu da wanda ya rike qur'ani baya karatu da wanda kuma ya zauna yana ta karatu akan wayato wani a wanda yake ta karatun ya mafi da haka tana da haila ta iya karanta Qur'ani a kanta to ɗauka wanda karanta wanne ya fi ai karanta ya fi muhimmanci da sai ake ko karantawan ma karkai da haka zance mafi inganci ba laifi mace mai al'ada za ta ba Al-Qur'ani. akwai maganar Ibn qayyim akwai ma cikin littafin fatul majid sun yi bayani akan wannan ayan ba yana hana mace dan tana da al'ada ta taba qur'ani bane in bukata ya kama tana bukatan karatun Al-Qur'ani za ta dauka ta karanta babu laifi akan haka wallahu wanda yake zuwa wurin boka ai ba musulmi ba ne ya za a yi abu kafiri kuma sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da ya je wurin boka kuma ya gaskata abin bokan ya faɗa masa annabi yake ya kafirce cewa abin aka saukar min gaba ɗaya ya zama arni wanda kuma ya je wurin boka boka ya ce to zaka samo kaza za a yi kaza da yadda sai ta karyan banza ba zan ba ya karya bokan shi sai ya kwana arba'in tukuna ba a karban sallan shi daga bani za a fara karba to wanda kuma yanzu a tambayan me zuwa wurin boka ai cikakken arme kenan in mutum ya bi shi sallah to ya san waye bi da haka ba musulmi bane ba za a bi shi sallah ba Allah ya shiryar da shi wannan tana ita ce aka mata saki ba shi miki ya ke saki miki ba a rubuce kuma sai aka samu miki ya ke saki daga baya miki ya ke dawo zai nemi kayan shi ita ta ce a ah, ya ke saki miki kuma yana kan kayan da saki Na'am. Dama shi asalin saki fa abin da ya fito a bakin ba abin da aka rubuta ba yanzu ne har muka mai da shi saki a rubuce ma kamar wani abu. har wani ya je neman bazawara zai ce to ya ga takardan sakin tafiken na kake kenan an ba ki takarda ko ko gudu kika yi wato rashin gaskiyanmu da kuma watsi da gaskiya ya sa kowa ba ya yarda da kowa sai a ce to sai an gani a rubuce wani zai iya saka ya kai shi bai saki ba sai a ce to ka ka takardan da hakan ya ce ya sake ta zai ba ni a rubuce in je in nuna da sauransu to ala ayi hali yanzu an samu sabani ne ita ta ce a rubuce ya rubuta biyu amma a baki ya yi mata uku shi kuma ya ce biyu ya yi to alkaulu kaulu man irin wannan matsala za a yi aiki da maganan waye idan rigima ya zo a babin saki mijin ya ce kaza ya yi matan ta ce kaza ta a wannan babin ana ɗaukan maganan namiji ne don shi ne mai yin saki amma a babin shayarwa ana amfani da maganan mace domin ita ce mai shayarwa to in rigima haɗa su akan shayarwa abinda ta faɗa shi za a yi aiki da shi amma idan a babin saki ne maganan shi za a yi aiki da shi